ina lafiya lau ya gari lafiya madalla dama hajiya ce ta ce yanzu ma sallama saboda zancen tafiyar nan da alhaji ma bayan eh. lokacin yanzu tafiyar ta zo karatu eh karatun da ba <laughs> yayi Allah ya taimake ka ka kuwa nan kasa ce ta ta ta kana ji da kyau ka gane nufi na to to ka tsaya ka ba dini kana ji da kyau kuma ka tsaya ka yi karatu ka ga ka ce eh, sharholiyar sai da akwai sharholiya <laughs> ban dai taɓa zuwa ba amma akwai sharholiya ina jin labari akwai sharholiya wallahi in ka ce za ka sakata a can ka barar da ka wala ba za ka tsina na komai ba a haka za ka dawo wallahi sai ka ta a fankan fayo ko gaya ma saboda an taɓa wannan ma wallahi an taɓa wannan ma yanzu da aka karatu abdullahi dan bulu yanzu yana ya zama ban mali eh, ana ban mali a can ƙasa amerika nan kuma ban mali a najeriya eh, wallahi ya za ka matsi nan ne har wani kiko ya ke yana yau ga shema mai shema mali sunan sama to tambaye tsawon kawo eh. tsaraba ka kamar me kake so ne tsaraba ta ka je lafiya ka dawo lafiya tsaraba ta kenan eh Allah ya tsaya da lafiya ya dawo da kai lafiya eh mu burin mu kenan ka san ta wuce kuma to sai salati sai ka je ka da su ba na mai gida mai gida ta tura mai gida a maka wallahi a mu yaran mu zai je kuwa kuma wai mun haɗa